Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio biyu a wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta lahadi da fatan an waye cikin koshin lafiya ga dijirin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna tafe da shirin nan na muryar masu saurare daga nan za mu kawo muku shirin nan na shiriyar alkur'ani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 kilohertz biyar. za kuma iya kama radiyon mu hausa boh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Rasha ta bayyana cewa kafafen yada labaran kasashen turai na kambama batun halin da ake ciki a Ukraine. shugaban kasar iran ibrahim raisi da na faransa emmanuel macron su tattauna a kan batun tattaunawar vienna da ake tsakanin iran da kasashen duniya kwamishinar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da ƙara matsin lamba a kan ƙasar myanmar tons kuma ga labaran da ke dake ma'aikata harkokin wajen ƙasar rasha ta yi tsokaci akan wani rahoto wanda kafafen yada labarai na yammacin turai suka bayar inda suka zargi rasha ɗin tura manyan dakaru zuwa kan iyakar ƙasa da kuma ukraine inda rasha ta bayyana cewa irin wannan farfaganda ta ƙasashen turai ta kai ga matsayi na hauka da ƙara cewa duk kafar labarai da ke bar da labarai na ƙarya dangane da hakan ta zubar da kimarta ta kafar sadarwa duk da cewa dai kafofin yaɗa labarai na ƙasar switzerland musamman gidan radiyon asar ya bayar da rahotanni da ya harhaɗa wanda kuma a cewar gwamnatin ƙasar rasha babu inganci a cikin abubuwan da rahotannin za kunsa ma'aikatar harkokin wajen rashin ta ce tura sojoji zuwa belarus da ta yi yana da alaƙa ne da wani shiri na atisaye wanda kuma wannan ba sabon lamari ba ne an kwashe tsawon shekaru ana yin hakan tsakanin ƙasashen biyu bayanin ya ce daga ranar goma ga watan fabrairu zuwa ashirin ga watan za a gudanar da atisaye na haɗin gwiwa tsakanin sojin rasha da na belarus kan yadda za su gudanar da ayyuka na kare ƙasarsu da kuma yaƙi da ta'addanci ko a ranar juma'a ta gabata ma shugaban ƙasar ukran ya bayyana cewa ƙasashen turai suna kambama batun ƙasar tasa tare da jefa tsoro a cikin zukatan al'umma alhali a cewar sa babu ta barazana ta a zo a gani da suke fuskanta daga rasha shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana wa shugaban ƙasar faransa emmanuel macron cewa gishagai uku na yiwuwar cimma yarjejeniya tsakanin iran da kasashen da suke halartar taron tattaunawar biyanna sanannen daren da yake magana da emmanuel macron din ajiya shugaban kasar iran ya bayyana cewa matsayin iran akan batun cire mata takunkumi yana matsayin gishiki na samun duk wata nasara a wannan tattaunawa shugaban na iran ya ce doni kokari daga ɗaya bangaren ya kamata gini ne akan wannan mahanga shugaban na iran ya ce jamhuriyar musulunci ta iran ta riga ta tabbatar da kudurinta da kuma mahimmancin sa wajen ganin an cimma wani yarjejeniya tun a ƙarshen shekarar ta gabata ne dai iran da sauran ɓangarori waɗanda suka rataba hannu akan yarjejeniyar suka koma tattaunawa a birnin vienna da nufin yin nazari akan yiwuwar cirewa iran ɗin takunkumai babbar kwamishinar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya michel bachelet ta yi kira da ƙara matsin lamba akan gwamnatin mulkin soja ta ƙasar myanmar domin kawo ƙarshen cin zarafin jama'a tashar aljazira ta bayar da rahoton cewa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga shugabannin ƙasashen duniya da su ƙara matsa lamba akan mahukuntan soji na myanmar domin kawo can zarafin da hukumar ta ce suna yi ga jama'a da kuma dauda mulkin farar hula a ƙasar a cikin gaggawa kusan shekara guda kenan dai da soji suka karbi mulki a ƙasar myanmar inda babbar jami'ar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta ce al'ummar ƙasar suna cikin mawuyacin hali kuma sun rasa 'yancin su na siyasa minista harkokin wajen kasar labanan abdullah bu habib ya nufi kasar kuwait domin mayar da martani akan jerin shawarwarin siyasa wanda kasashen yankin gulf suka mika wa kasar labanan domin kawo karshen takon saka da ke tsakanin bangarorin biyu ana sa ran bu habib zai halarci taron ministocin harkokin wajen kasashen larabawa a kuwait a yau lahadi da kuma mika wa takwaransa na kuwait ɗan ahmad nasir muhammad al sabah martani a hukumance akan shawarwari da kasashen yankin gulf suka mika wa labanan jiran shawarar dai sun hada da kawo ƙashen wani takun saƙa da kuma aiwatar da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 1559 na kwamitin sulhu wanda ya kira da kwace marar dukkanin mayaka a ƙasar labanan da kuma kira ga buƙatar aiwatar da sauye-sauye na yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma dakatar da kai hare-hare na zahiri da kuma fatar baki akan ƙasashen tekun fasha ministan na labanan ya ce kafin ya bar kasar labanan zai nufi kotu ne domin tattaunawa ba domin mika makaman hezbollah ba a cikin wata sanarwa wadda ya aike wa gidan talabijin na aljazira ya kara cewa hezbollah ya kasar labanan ce kuma ba bata mame siyasar kasar ta labanan ba kuma bangare ce na siyasa mai mahimmanci ga al'ummar kasar ta labanan to jama'a masaurare karshen labaran duniyar kenan To madalla ban da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirin wanda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da wannan yanki na yammacin asiya wato gabas da tsakiya to a yau za mu yi dubi ne akan ƙoƙarin da ƙasar kuwait take yi na shiga tsakani a saɓanin da ya kunno kai kuma ba a kai gaurawar shi ba tsakanin saudiya da ƙasashen larabawan tekun fasha a gefe ɗaya da kuma ƙasar labanan a ɗaya gefen da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a makon da ya gabata kasar kuwaiti ta aike da wata tawaga ta musamman zuwa kasar labanon a wani yunkuri da take yi na kawar da sabanin da ke tsakanin beirut da riyadh da sauran kasashen yankin tekun fasha na larabawa tawagar dai ta kunshi ministan harkokin wajen kuwaiti sheikh ahmad nasir al-muhammad as-sabah wanda ko ya jagoranci sauran tawagar manzannin na kasar kuwaiti sun isa labanan inda suka gana da manyan jami'an gwamnatin wannan kasa tun daga kan ministan harkokin waje zuwa kan shugaban majalisar kasar da kuma shugaban kasa kafafen watsa labarun kasar ta labanan da kuma na waje sun yi ishara da cewa saƙon da tawagar take ɗauke da shi yana ƙunshe da wasu shawarwari ko kuma hanyoyi guda goma sha biyu da aka shata wanda in aka yi aiki da su za su warware wannan saɓani tsakanin ɓangarorin biyu da dawo da gaskata juna fadar shugaban ƙasar lebanon ta bayyana cewa abinda tawagar ta kotu ta zo da shi manufarsa dawo da kyakkyawar alaƙa kuma ta kara da cewa kasar ba ta son ganin an yi amfani da ita a matsayin cibiyar shiga harkokin wasu kasashe na yankin tekun fasha kamar kuma yadda aka bayyana cewa kasar za ta ci gaba da girmama dokokin ƙasa da ƙasa wata mai sharhi akan harkokin siyasa rosanna bu mansif ta bayyana cewa abinda saƙonnin na kuwait yake kunshe da shi shine ganin labanan ta nesanta kanta daga shiga cikin harkokin wasu ƙasashe, kuma kada ta zama cibiyar haddasa rikici a cikin ƙasashen larabawan tekun fasha bugu da ƙari saƙon yana son ganin labanan ta ci gaba da aiki da yarjejeniyar taif ta shekara ta 1987 ana kuma son ganin ƙasar labanan ɗin ta killace iyakokinta da hana hada-hadar muggan ƙwayoyi kamar yadda wannan masharhin ta bayyana har ila yau ana son ganin labanan ta yi aiki da dukkanin sharuɗan asusun ba da lamuni na duniya da yin gyare-gyare a cikin harkokin hada-hadar kudaden ƙasar kuma ƙasashen larabawan yankin tekun fasha suna son ganin babu mai ɗauke da makamai a cikin ƙasar idan ba gwamnati ba wanda yake nufin kwance ɗamarar ƙungiyar hezbollah kai tsaye to ra'ayoyi dai sun bambanta a cikin ƙasar ta labanan akan wannan yunkuri na ƙasar kwaiti wasu suna ganinsa a matsayin buɗe wata kafa ce ta bunƙasa alaƙa tsakanin labanan da ƙasashen larabawan yankin tekun fasha a ƙarƙashin jagorancin saudiya sai dai wasu suna ganin cewa abin da yake faruwa wani yunkuri ne daga ƙasashen larabawan yankin tekun fashan domin rage tasirin ƙungiyar hezbollah saɓani dai a tsakanin saudiya da ƙasashen larabawan yankin tekun fasha a gefe ɗaya da kuma ƙasar labanan ya samo asali ne daga matsayar ministan watsa labarun ƙasar ta labanan george kardahi a kan yakin ƙasar yemen shi dai kardahi gabanin zamansa ministan watsa labaru na labanan ya yi aiki da kafafen watsa labaru daban-daban da suka hada da nbc mallakin saudiya inda a wannan tsakanin ya bayyana ra'ayinsa na ƙashin kansa a kan yakin ƙasar yemen ya ce yakin da yake faruwa ba shi da amfani kawai bata lokaci ne sannan kuma al'ummar ƙasar ta yaman suna da haƙƙin su kare kansu daga hare-haren da ake kai musu tare da cewa ƙardahi ya yi waccan magana ce gabanin zamansa minista sai dai saudiya ta yi amfani da waɗannan kalaman domin yin matsin lamba na siyasa a kan ƙasar ta labanan bayan da ƙardahin ya zama ɗaya daga cikin ministocin gwamnatin fuad mikati ta kuma janye jakadanta daga ƙasar ta labanan sannan ta ta sakiyar jakadan ƙasar labanan daga Riyad zuwa gida ta wasu daga cikin ƙasashen larabawan na yankin tekun fasha sun yi wa saudiyar rakiya a matsayin da ta ɗauka ƙasashen sun hada da haɗaɗɗiyar daular larabawa da kwaiti yayin da ƙasashe kamar oman da qatar suka yi wa saudiyar rakiya a matsayinta ne amma ba su biya mata wajen janye jakadansu daga labanan bayan da aka kai goro aka kai mari kardahi ya yi murabus daga kan mukaminsa na ministan watsa labaru amma bai yarda ya nemi gafarar saudiya ko ya janye maganarsa ba kamar yadda aka buƙace shi ƙardahi ya ce ya ɗauki matakin yin murabus ne saboda kada ya zama mai kawo cikas wajen tafiyar da harkokin gwamnati a ƙasar ta labaran domin an samu tsaikon tafiyar da harkokin yau da kullum na gwamnatin kasar saboda waccan takaddama to wani abu mai matukar muhimmanci da ya kamata ya ishara da shi a nan shine a shekarun baya irin wannan sabanin ya taba kunno kai tsakanin kasar qatar a gefe daya da kuma kasar saudiya da kasashen yankin tekun fasha da ma wasu na arewacin afirka kamar kasar masar saudiya ta jagoranci waɗannan ƙasashen larabawan wajen ƙaƙaba wa ƙasar ƙatar takunkumai saboda tilasta mata ta sauya wasu matakan take ɗauka na siyasa a fagen wannan yanki kamar yadda a wancan lokacin saudiyar ta ginda sharuɗa masu tsauri a kan ƙasar ƙatar domin sake mayar da hulɗa da ita to a wannan karan ma saudiya ta ɗauki irin waɗannan matakan a ƙasar labanon daga cikin matakan da Saudiyya ta ɗauka da kuma sharuɗa ta Ginda ya tare da ƙawayenta a wancan lokaci a kan ƙasar ƙatar shine rufe tashar aljazira baki ɗaya sai dai waɗancan sharaɗin ba su je ko'ina ba domin ƙarshen saudiyar ce ta ja da baya dole ta ƙyale ƙasar ƙatar da siyasarta wace ta sha bamban da ta saudiya domin a baya ƙasar ƙatar tun ba da siyasar waje illa iyaka tana yiwa ta saudiya harakiya ne to amma daga lokacin da ƙatar ta zama mai ra'ayi nata na kanta sai zamanto sun sa ƙafa wando ɗaya da saudiya tabbas ƙatar ta bambanta da labanan ta fuska girman tattalin arziki ba ma za a taɓa kwatanta su ba domin ƙatar tana a matsayin ƙasa ta biyu a duniya ne bayan rasha wajen yawan albarkatun iskar gas kuma al'ummar ƙasar dududu ba su haura miliyan guda ba don haka ta fuskar tattalin arziki ba ta cutu na azo a gani ba daga tsauraran matakan da saudiya da ƙawayenta suka ɗauka a kanta ita kuwa labanan ƙasa ce wacce ta dogara ma kacokau da ƙasashen waje a mafi yawancin sha'anoninta don haka da wuya ta iya yin turjiya kamar yadda ƙatar ta yi a kan matsin lamba daga saudiya amma kuma duk da haka da akwai izza da ɗaukaka da mutunci irin wanda gwagwarmayar hezbollah ce cusa wa al'ummar ƙasar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gwada ta kuma gajiya wajen ƙalubalantar ƙungiyar ta hezbollah balle kuma saudiya wacce take kai da komowa a ƙarƙashin falakin amurka to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu ɗauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma ga shirin na muryoyin masu saurare ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka, barkan kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda bisa ga al'ada yakan baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne yake muku sallama a cikin shirin malami na farko bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barka ta BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. To duba da juyin mulki da aka yi na ƙasar Burkina Faso ya talakawa Allah sa hakan ya fiye musu alheri ne a gare su. kuma allah sa wanda ya karbi mulkin nan ya yi masa adalci ya mai talaka adalci ubangiji allah ya yi mana jagoranci na gaba na kunagwa mai faci daga nan zandar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen Hausa na BOH. Suna na hada mai kwamfuta mai yama local government Kevistan Nigeria. To a yau ina son ku bani dama domin in tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke cimin tuwa kwarya to abu dai na farko gaskiya kamata yi wannan malamin da aka kama ya saci wannan karamar yarinya hanifa ya shekara biyar a makaranta a jihar kano to kamata yi a gurfanar da shi gaban kotu kuma kotu ta gasganta ɗaukan mataki ko kuma yanke hukuncin kisa ga wannan mutum saboda gaskiya wannan abin yana sa wasu malamai su zamanta ko sun rinka amfani da irin wayannan damammaki suna yin garkuwa da ɗalibai da fatar allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankulan da muke fama da su a ƙasashenmu na afirka da duniya baki ɗaya suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria assalamu alaikum radio tehran iran barkan ku da haka da fatan an wani lafiya su sunana rafi mai shayi daga nan garin Ungwatu. Eh, a game da zanga-zanga da 'yan farar hula suke so su yi ran Lahadi. Eh, wannan ya yi daidai saboda shekara nawa an hana 'yancin zanga-zanga amma yanzu an ba su 'yanci su yi kuma na ji wasu suna hutawa suna suka bai kamata ba. Mu dai abin da muke fata a Allah sa a yi ta cikin kwanciyar hankali a nitse inan wannan ma tunatarwa ce ga shugabanni kenan su sai ana yi ana tunatar da su abubuwan da suke yi da kansu wanda dai mu muna iya cewa ba mu gane manufarsu ba yawwa Allah da ya taimake mu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa suna na Abdulaziz Prezi daga nan da magaram a jamhuriyar Nijar. To a gaskiya abin da yake bani mamaki ga su masu mulki na kasashen mu na Afirka. Ya kamata a ce su rika adalci akan talakawa. Menene su rika yin adalci? Sai ka gani mutum ne ya samu shekaru yayi a bisa kan madafun iko maimakon ya ya tabji ya rika A'a shi kawai handama ce a gaban shi ta cin kudaden talaka talakawa duka a kasashen afirka wani abun yake faruwa ya kamata a ce su gane mutum ya tsoho ya kai shekara saba'in tamanin amma iya nan iya ta handama shi ya tara abin duniya salamu alaikum Radio VOH Tehran kuna tare da mai magana alkazum daga nan Agadez Jamhuriyar niger A yau na shigo shirin ina son ba da na saman wanga e abubuwa da suke faruwa cikin wanga sabuwar shekara ko kuma cikin wanga dan kwanakai na tumbuke shugabannin kasashen afirka wanda kasashen afirka sojawan kasashen afirka suke yi domin muna jin hankali da talakawan afirka da masu mulki duk wanda kai shi yana cewa wai su ba su bukatar mulkin soja bai san yadda duniya inda duniya ta dafa ba a yau kasashen mu yadda muke ciki a yau bala'in da muke ciki yadda muka kwashe shekaru ana shirya zaɓe ɗan farar fulla yana hawa amma ba tare da an kawo wani sauyi na gaiwa shi dai a ce gaya ƙasa ta ci gaba ta fuskar komi ga tsaro matasa ga aiki ga likita ga komi wata ƙasa da cika afirka ta gama wanga ka'idodi babu kenan ta Allah in sojawa suka kama mulki ku bar su kun ga abu da ECOWAS take mun rasa gane shi dan Allah idan aka yi mulki su bari ƙasa ta nutsu 'yan kasa su nutsu sai a shirya zaɓe radio voh mai magana alkasum ne daga nan agadas ku tashi lafiya salamu alaikum voh hausa radio tahiran mai magana miji soja maganin dan sanda mai adai da sahu a nan zandar kofar likita dubi ra'ayina shine game da juyin mulki da aka yi a kasar burkina wannan abu ne wanda ya yi daidai abu ne mai kyau ya kamata sojoji su kama su saboda ganin farar hula ba adalci suke ma talaka ba eh, ba adalci suke matalaka ba kuma duba da yadda aka yi a mali kaga har hula sun hoto suna goyon bayan sojoji suna jinjina musu to haka ne aka yi shi a burkina kuma talaka suka fito suna goyon bayan su kenan da gani ma mulkin farar hula ya fara isa wata kan talakawa talakawa ba sa jin daɗin mulkin farar hula kenan mulkin soja ya yi daɗi saboda mulkin su ba ruwansu da siyasa ba ruwansu da wannan ɗan garin mu ne wannan abokina ne a'a za su yi aiki ne tsakanin su Allah saboda kasar su yawwa sabanin mulkin farar hula wanda za ka ce sai dan farti kaza dan farti kaza ya kama mini zan kama miki in ma yan uwan shi in ma yan gidansu in ma kaina in ma wane ne to sabanin mulkin soja kenan na gode radio bihoyet Tehran. Suna na miji soja maganin dan sanda a zandar da magaran likitar dutse a tashi lahiya. Salamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar Agadas yau tsokaci na na yau bisa ga kudetar da aka yi Burkina. Muna kira ga shugabanni na Afirka wannan abubuwa da suke faruwa rashin jagoranci ne. Rashin jagoranci ne da tsaye da gaskiya a talakawa. Yau in aka tashi zaɓe talakawan nan su ne ake komawa ana neman ƙura. mai da an riga an hau an ci mulki kuma sai a komo talaka na ana musguna musu to masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu mu zamna lafiya tsakanin juna. yanzu kuma sai mu na gaba shirin nan na shiryar alkur'ani بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu haruna tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratu zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ina neman tsari da Allah daga shaidan la'anan ne abin kyama. Bismillah. Allah mai rahama mai jin daga abubuwan da yake halitta. Tsarki ya tabbata a gare shi, shi ne Allah makaɗaici mai rinjaye. daga nan sai ubangiji wani ta'ala ya kuma fuskanci waɗannan da suke nuna cewa allah yana da ɗa yake wani jawabi na inkari gare su yake nuna cewa idan da ubangiji subhanahu wata'ala yana so ya ɗaukawa kansa ɗa to lallai shi da kan kansa da ya zaɓi ɗaɗin daga mafi ɗaukaka daga ababen da ya halitta duk abin da ya ga dama wanda ya ga dama daga cikin ababen da ya halitta shi da kan kansa sai ya zaɓi wani wanda yake ganin ya fi kowa ɗaukaka daga cikin abin da halitta daga cikin al'umma daga cikin mutane to sai ya kasance ya zaɓa da kansa ya ce to ga ɗana inda ya ga dama yana so ya ɗauki ɗaɗin to amma wannan abun allah subhanahu ta'ala yana kawo shi ne bisa misalin da ba zai ma taɓa yiwuwa ba shi yasa bayan yayi wannan sai yake nuna cewa lallai yadda shi yake ubangiji wata ta'ala ba shi da ɗa ba shi da mata ba shi da dangi ba shi da kowa hakikatan zatin ubangiji wata ta'ala zati ce kwara ɗaya tak wadda take babu wani wanda ike da dangantaka da wannan zatin ta Allah subhanahu ta'ala kuma lalle wannan zati na Allah subhanahu ta'ala zatinsa ya tsarkaka daga dukkan wani abu da suke shirka da shi shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake cewa huwal wahid alkaharu shi kadai ne subhanahu ta'ala a cikin zatinsa wannan duk abin da suke faɗa na shirka da shi na cewa yana da ɗa musamman mabiya addinin kirista da suke nuna kamar isa dan allah ne da duk ma wanda yake da wani tunanin irin wannan to ubangiji subhanahu ta'ala a nan yana wawaitar da wannan magana nasu yana nuna siffofinsa shi subhanahu ta'ala siffan zatinsa ba haka siffan zatinsa take ba domin siffansa ainu zatihi inda siffansa take haka zatinsa yake subhanahu ta'ala zatinsa kwaya ɗaya ne siffansa ma kwaya ɗaya ce duk wata siffofin allah gaba ɗaya suna komawa ne zuwa ga zatin uluhiyya zatin allah subhanahu ta'ala baki ɗaya saboda haka idan ka ɗauki siffofi na allah subhanahu ta'ala kamar siffar alhayat rayuwa ko al'ilm ilimi ko alƙudura iko duk waɗannan wahidin fi shi'unihi wani abu ne ƙwaya ɗaya a cikin shi'unin zatin ubangiji subhanahu ta'ala wani abu ne da ya lazimci zati din saboda haka wato ba wani abu ne fil isnaniya ba kamar sauran al'umma da wannan zatin wannan sifa din daban kuma zatin wannan daban shi wannan zatin gaba ɗayansa ilimin ne zatin gaba ɗayansa rayuwar ce zatin gaba ɗayansa ƙudura ɗin ce abu ne guda ɗaya a ciki babu isnaniya to saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala shine ya mallaki kowa shine maɗaukaki ma'abocin ɗaukaka da izza ubangiji ta ala mabuwayi ne ba wanda yake musharaka da shi a cikin dukkan wasu abubuwa na zatinsa da siffofinsa shi kaɗai ne saboda haka ubangiji kuma ƙaharu ne shi yana galamta komai dukkan wani abu da yake ainihin abin halitta ne allah ya galabce shi saboda haka babu wani abu da ubangiji subhanahu ta'ala cewa zai yi wani abu ya zo ya sha gabansa komai shi zatin Allah kwaya ɗaya ne abin da yake so yake aikatawa saboda haka ubangiji wa ta'ala ba abin da zai zo ya sha gabansa a cikin ayyukan da zai aikata kowa duk inda ka samu mutane za ka gansu duk ababen halitta ko me abin halitta mutane ne aljanu ne hayawanat ne wato dabbobi ne menin duk abin da ka sani abin halitta makaskanta ne a gaban zatin ubangiji subhanahu wataala makaskanta ne a gaban zatin Allah subhanahu wataala mabukata ne kuma zuwa gare shi subhanahu wa ya halicci sammai da kasai da gaskiya cikin rana ya kuma nannaɗe rana cikin dare وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كما يا هوري رانا دوتا kowanne yana tafiya zuwa wani lokaci kayyadajje. Allah mai yin gafara daga nan ubangiji subhanahu ta'ala sai ya nuna mana irin abubuwan da yi na halitta wasu daga cikin abubuwan da ya halitta yake cewa khalaqa samawati wal arda shine ubangijin da ya halicci sammai da ƙasa kuma wannan halitta da ya yi ya yi halittar ne bisa irada ɗinsa kuma ya yi wannan halittar bilhaq ya yi wannan halittan bisa gaskiya lal batil walal aib abath kuma ya yi wannan halittan ne bilhaqi da gaskiya ya yi wannan halitta ɗin shi da kankansa ya halicci wannan kuma ba ya yi shi bisa wasa ba ne saboda haka fawwada wa ubangiji abubuwa baki ɗaya dangane da al'amura na tafi da wannan duniya na tafi da mulkinsa da ɗaukan dukkan wasu abubuwa na tafi da mulkin Allah sai kuma daga baya a zo a fawwala waɗansu waɗanda shi ya halice su to wannan abin da mushirikai suke yi kenan kuma irin wannan da suke yi lalle shine gaya na shirka bayan Allah ne ya halitta ya halicci sammai ya halicci ƙasai da dukkan wasu abubuwa da ke tsakaninsu to sannan in an zo sai kuma a ɗauki ababen halittarsa a nuna kamar su suke tafi da al'amura na duniya baki ɗaya to wannan zalunci ne babba aka yi kuma shirka ce wacce take Allah ta'ala baya gafartawa wahin mushrikai baki ɗaya kuma ya alkawarin sanya su a cikin azabarsa saboda haka kenan in haka ya faru zai zama kamar duk halittar ma Allah ya yi shi ne bisa wasa kenan ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira bayan ka Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka a kan cewa ya yi waɗannan abubuwa ɗin ba tare da ya yi so bilhaƙi ba ne ba ya yin komai bisa wasa babu wani abu a cikin al'amuran ubangiji wanda yake tafiya bisa wasa komai ya yi shi yana yin shi ne a bisa gaskiya da kuma hakika ubangiji wa ta'ala wani abu da shi ma aikinsa ne shi yake yi shine yana nannaɗe dare sai ya shigo da shi cikin rana haka kuma ya nannaɗe a ne wuni sai ya shigo da shi cikin da yanzu nan kana gani shi wuni ne muna cikin wuni yana tafiya na tafiya har zuwa kusan la'asar sakaliya sai ka ga cewa wunin nan bayan wani lokaci magariba ta shigo shafaki ya ɓoye sai ka ga dare ya shigo kamar ya nannaɗe wuni ɗin gaba ɗaya ya cusa cikin dare kenan haka ma kana nan cikin dare cikin duhu alfijir zai zo ya keto sai ka ga cewa an nannaɗe dare ɗin kamar an watsa shi an cusa shi a cikin wuni sai ka nemi dare ɗin ka rasa waye yake wannan duk abubuwan da ka gani ubangiji subhanahu ta'ala shine yake yi sannan ya yassare mana rana ya kuma yassare mana wata domin mu kasance mun amfana duk mu ababen halitta mu muke amfana dangane da al'amuran da wannan rana da wata suke tattare da shi kuma kowanne a cikin rana da wata dinnan tafiya yake yin a falakin da allah ta'ala ya samar da shi kuma yana nan yana tafiya a cikin wannan falaki din ba zai taba fita daga wannan falaki din ba har zuwa lokacin da ubangiji ta'ala wani ajali da allah ta'ala ya sanya kafin wannan lokacin ajalin ya zo ubangiji shi yake tafi da komai da kansa saboda haka suna daga cikin hikimomin Allah da irin ayyukan da yake yi da abubuwan da yake aiwatarwa dangane da ababen halittarsa shine yake mana bayani a wannan gure din saboda haka ubangiji daga ƙarshen wannan bangare a cikin wannan aya ta biyar a wannan ainihin bangare na wannan sura suratu zumar sai yake cewa da mu ala lalle ku faɗa fa shi wanda yake wannan huwal aziz mabuwayi ne mabuwayi ne ubangiji wa ta'ala saboda haka ku yi imani da shi ku kuma ɗaukaka al'amuransa ku ɗaukaka shi kuma shi algafar ne mai yawan gafara ne saboda haka ku koma ku imani da shi ku nemi gafaransa domin ya gafarta muku wannan shi ne abin da Allah ta'ala ya karkare da shi a wannan bangare na wannan ainihin aya ta biyar a cikin wannan sura suratul zumar tare da fatan allah subhanahu ta'ala ya samu amfana daga waɗannan abubuwan da muka saurara yanzu sai a gyara zama domin sauraron shirin na Afirka a yau. Afirka a yau.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 da ni Sunu Sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. fadar shugaban kasar tunisia ta sanar da tsawaita dokar hana fitar dare da gudanar da zanga-zanga da taruka a wuraren taruwar jama'a har na tsawon makonni biyu tun a ranar 12 ga watan janairu gwamnatin tunisia ta fara aiwatar da wannan doka kuma ta fayyace cewa ta fara aiwatar da dokar ce bayan fitar da kudiri da ya samu amincewar dukkanin 'yan majalisun ministocin kasar kuma kudirin an fitar da shi ne game da fuskantar ci gaban al'amuran annoba a kasar bayan samun shawarwarin kwamitin kimiyya a ranar 12 ga watan janairu gwamnatin tunisia ta ɗauki matakai da ta bayyana su a matsayin matakan kariya da nufin takaita yaduwar cutar corona da suka hada da dokar hana fitar dare da soke halaccin duk wani nau'in zanga-zanga ko taruwar gangami a gefe guda kuma jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin fararen hula sun yi kakausar suka kan wannan ƙudurin doka tare da bayyana shi a matsayin wani mataki na takurawa 'yan adawa da suke yin fito na fito da ƙudurin rahoton da shugaban kasar kai sa'id ya fitar na jinginar da ayyukan wasu cibiyoyin gwamnatin kasar ta hanyar mai gurbin su da doka ta musamman daga gare shi da ya fitar tun a ranar 25 ga watan yulin da ya gabata a ɗaya hannun kuma mataimakiyar shugabar majalisar dokokin tunisiya da aka dakatar da ayyukanta samira shaushi kuma jagora a gwagwarmayar 'yan ƙasa da suke adawa da juyin mulki a tunisiya tana cewa matakan wuce gona da iri sun yi yawa a tunisiya tun bayan juyin juya halin 'yanci a ƙasar tana mai jaddada cewa wannan lamari ne mai matukar hatsari kuma ba abin amincewa ba ne samira shaushi ta kara da cewa a halin yanzu da ake ciki haka a tunisia yana matsayin koma baya ne da firgici a kasar a gefe guda kuma babban sakataren jam'iyyar jamhuriya isam shabbi yana mai bayyana cewa ba zai yiwu su ci gaba da zuba ido kan mummunan makoma da kasar za ta fuskanta ba matukar aka ci gaba da tafiya kan tubalin rikici da mutum guda ya wurga kasar ciki saboda sarransa da kuma rashin amincewarsa da duk wani matakin tattaunawa Isam ya jaddada cewa jam'iyyar jamhuriya ta gabatar da shirin gudanar da zaman tattaunawan ƙasa da zai kunshi dukkanin ɓangarorin siyasa da na fararen hulan ƙasar, amma shugaba Kais Sa'id ya ƙi amincewa da duk wani batun gudanar da zaman tattaunawan ƙasa. Babban sakataren jam'iyyar jamhuriya ta ƙasar Tunisia Isam Shabbi ya ƙara da cewa shugaba Kais Sa'id ya zaɓi keɓe kansa tare da ɗaukan matakin gudanar da ƙasa shi kaɗai ne maimakon gudanar gudanar da shawarwari da bangarorin siyasar kasar duk da cewa hanyar da kasar ta kama ta rushewa ne a cewarsa a nashi bangaren malamin ilimin doka a Tunusiya, jauhar bin mubarak ya bayyana cewa matakin da shugaban kasar Tunusiya kai sa'id ya dauka a kasar yana matsayin mai da hannun agogo baya ne da ke neman kara ruruta wutar rikici da korar wasu daga fagen siyasar kasar kuma kalaman da yake yi na neman kare matsayin da ya dauka suna matsayin keta kundin tsarin mulkin kasa da karya yarjejeniyar siyasa da tsarin zamantakewar al'ummar Tunusiya masanin ilimin doka harkokin ya kara da cewa tun a ranar 25 ga watan yulin shekarar da ta gabata kasar tunisia ta shiga cikin rikicin siyasa yayin da shugaban kasar sa'id kais ya ɗauki matakin rusa ayyukan wasu cibiyoyin gwamnatin kasar domin yin aiki da umarni na musamman daga gare shi musamman dakatar da ayyukan majalisar dokokin kasar da ɗage kariya ga 'yan majalisun kasar da rusa kwamitin kula da kundin tsarin mulkin kasa gami da gabatar da doka ta musamman daga shugabancin kasar da jagorantar ofishin babban lauya mai shigar da kara na gwamnati gami da rusa majalisar ministocin kasar inda daga baya ya naɗa wata sabuwar shugabar majalisar ministocin kasar Ƙungiyar kwadago ta ƙasar Tunisia ta Tunisian General labor Union wacce ita ce babbar ƙungiyar kwadago a ƙasar ta yi kira kan gudanar da zaman taron ƙasa domin tattauna hanyar fita daga ƙangin da ƙasar Tunisia ta shiga na dakatar da ayyukan wasu cibiyoyin gwamnatin ƙasar da shugaba kai Sa'id ya yi a watan Yulin shekarar da ta gabata. Babban sakataren ƙungiyar kwadagon ƙasar Tunisia Nuruddin Tabobi ya yi furuci da cewa ba a samar da ƙasar Tunisia don mutum guda ba kalmar da a fakaice take nufin shugaba sa'id kais yana mai jaddada cewa kasar tunisia domin dukkanin al'ummar ta ce don haka akwai buƙatar wajabcin buɗe fagen zaman taron ƙasa domin tattauna batun taswirar hanyar da za ta kai ga warware dambarwar siyasar da ƙasar ta shiga a gefe guda kuma tsohon shugaban kasar tunisia muhammad munsif marzouk ya yi kira ga al'ummar tunisia kan ɗaukan matakin kare kundin tsarin mulkin kasar da nuna kishin kasarsu a bayanin da ya gabatar ta hanyar shafin sa na facebook a ranar tunawa da zagayowar cikan shekaru takwas da gabatar da farkon dokar tsarin dimokuraɗiyya a tarihin tunisia a ranar 27 ga watan janairun shekara ta 2014 tsohon shugaban kasar ya ƙara da cewa kasar tunisia ta kara afkawa cikin matsalolin tattalin arziki da na zamantakewa tare da karin tsanantar talauci da rushewar matakin tsaka-tsakiya sakamakon yin watsi da dokar tsarin dimokuraɗiyyar kasar ta shekara ta 2014 da ke nufin matakin da shugaban kasar mai ci kai sa'id ya dauka na jinginar da ayyukan wasu cibiyoyin gwamnatin kasar domin yin aiki da umarninsa na musamman tun a cikin bayanansa na baya shugaban kasar tunisia kai sa'id ya yi suka kan dokar tsarin dimokuraɗiyya a tunisia ta ranar 27 ga watan janairun shekara ta 2014 yana mai bayyana cewa rikicin tunisia yana cikin kundin tsarin mulki na shekara ta 2014 ne wanda ya ce ba shi da inganci kuma ba shi da wani halacci a dokokin tunisia a nashi bangaren shugaban majalisar kolin shari'ar tunisia yusuf buzakhar ya jaddada cewa 'yan majalisar kolin shari'ar kasar za su ɗauki matakin gudanar da yaƙi domin kare 'yancin ɓangaren shari'a kuma sun yi rantsuwar aiwatar da wannan aiki kamar yadda doka ta tanada da kuma kundin tsarin mulkin ƙasar. bayan da shugaban kasar tunisia kais sa'id ya ɗauki matakin yanke hukuncin soke duk wani kyautatawa da tallafi da ake baiwa mambobin majalisar kolin shari'ar kasar yusuf ya ƙara da cewa muna ganin abin da ya faru a yanzu na ƙoƙarin tsoma bakin ɓangaren zartarwa a wasu dokokin kasafin kuɗin majalisar kolin shari'a kuma abin ɗaga hankali shine rusa dokar da ta fi shafar majalisar kolin shari'ar buzakhar ya ƙara da cewa abin da ya bayyana cikin cikin sanarwar fadar shugaban kasar dangane da dakatar da baiwa mambobin majalisar kolin shari'ar kasar wani tallafi da kokarin fankama kimar tallafin a matsayin waɗanda suka bambanta da sauran 'yan ƙasa wani nau'in cin fuska ne ga majalisar da kuma ƙoƙarin nuna su a matsayin 'yan kasuwa yana mai nuni da cewa ayyana waɗannan tallafi sun zo ne ta hanyar haɗin kai tsakanin ma'aikatar kuɗi da kwamitin majalisar dokokin ƙasar shugaban majalisar kolin shari'ar kasar ta tunisia yusuf bozakhar ya kara da fayyace cewa yana son tunasar da al'ummar kasar cewa sun shafe tsawon watanni goma suna gudanar da ayyukansu ba tare da wannan tallafi ba kuma za su ci gaba da ayyukansu idan babu tallafin saboda sun yi imani da rawar da suke takawa a fagen kare 'yanci a bangaren shari'ar kasa yusuf ya jaddada cewa sun yi amanna cewa lalle ana son taso bangaren shari'ar shari'ar kasar ne gaba kuma shugaban kasar ya sanya batun bangaren shari'a cikin jerin matsalolin da suke gabansa inda ya amince da cewa bangaren shari'a yana buƙatar gyara amma akwai buƙatar fahimtar cewa aiwatar da gyaran tana buƙatar kasancewa ta hanyar haɗin gwiwa da dukkanin bangarori da harkokin ya shafa bisa la'akari da kundin tsarin mulkin ƙasa da cikakken 'yancin bangaren shari'a dangane da rashin daukan matakin rusa a majalisar kolin shari'ar kasar tunisia daga bangaren shugaban kasar kais sa'id sai kawai takaita da batun soke tallafin da ake baiwa mambobin majalisar shugaban majalisar kolin shari'ar kasar ta tunisia yusuf buzakhar yana ganin cewa idan shugaban kasar tunisia ya rusa majalisar ya zama dole a kansa ya sanar da cewa majalisar kolin shari'ar tana matsayar hatsari ne da take fuskantar kasar lamarin da babu wani dalili da zai gabatar da hakan a ƙarshe shugaban majalisar kolin shari'ar kasar ta tunisia yusuf buzakhar ya jaddada cewa majalisarsa tana shirye da a buɗe zaman tattaunawa da nufin samar da hanyar gudanar gudanar da gyara a dukkanin bangarorin shari'ar kasar amma ba a ɗaukan matakin bangare guda ba kuma ba kamar yadda shugaban kasar kais sa'id yake hasashe ba wajen kawo gyara a harkar shari'ar kasar a irin nashi mahangar a ranar larabar wannan mako ne shugaban kasar tunisia kais sa'id ya fitar da wani kuduri da ya kunshi dakatar da duk wani tallafi da ya kunshi duk wani fifiko da ake baiwa bangaren membobin majalisar kolin shari'ar kasar da gabatar musu da tallafin kuɗaɗe ƙari akan haƙƙinsu na albashi matakin da mafi yawan alƙalan kasar ke ɗaukar sa a matsayin takalar bangaren shari'ar kasar domin shiga rigima da shi kamar yadda matakin ya zo a tsakiyar lokacin yakin neman 'yancin kai da hukumar shari'ar ƙasar take yi da gwamnatin tunisia bayan matakin da shugaban ƙasar kai sa'id ya ɗauka na jinginar da ayyukan wasu cibiyoyin ƙasar ta hanyar maye gurbin su da doka ta musamman daga fadar shugabancin ƙasa tun a ranar 25 ga watan yulin da ya gabata ne kasar tunisia ta shiga cikin dambarwar siyasa a lokacin da shugaban kasar kais sa'id ya fara aiwatar da wasu matakai na musamman da suka hada da dakatar da aikin majalisar dokokin kasar da rusa majalisar ministocin tunisia gami da nada kansa a matsayin babban lauya mai shigar da karar kasar da dakatar da aikin hukumar kula da kundin tsarin mulkin kasa mafi yawan jam'iyyun siyasa da kungiyoyin fararen hulan tunisia sun bayyana rashin amin su da wannan mataki da shugaban kasar ya ɗauka tare da bayyana shi a matsayin juyin mulki ga kundin tsarin mulkin ƙasa yayin da masu goyon bayan shugaban kasar suke ɗaukan matakin nasa a matsayin gudanar da gyara a juyin juyin halin kasar da aka gudanar a shekara ta 2011 da ya awon gaba da gwamnatin shugaba zainul abidin bin ali masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo jiki a nan ne zamu jalin sa sai kuma a gamu na gaba gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. to don zamu kai sai Allah kai can anjima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin mutum ko da kwanaki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya